تعريفات كثيرة باب يتتر تعريفه في ديوة بري أقبا وتفصيلات هي عليك بطلبة العلم واندا يافدا ما صنع من إلوي والباحثين المتعمقين في دراسة الفقه المالكي ولما كانت من الطول بمكانه lokacin da ya kasance yana da tsawo kana mina as yana daga cikin abu mai wahala ta nubu nubuzati gabatar da kadan ta jama'o kulla tawahu wanda zai tattaro duk abin da ya kunshe shi al-muktasari huna wa rubbama yakunu zalika min tahsil al-hasil wa satakunu al babuka za su kasance matashiyoyi almuzayyanatu li ru'usil masaili wal fahabisi at-tafsiliyya da shafuna na bayani khairun dalili li talabatil ilmi wahiya wahum ya gusuna lokacin da suke haɗawa wasaɗa kono zilfiki tsakiyar taskar fiqhun maliki to an yi wa littafin babi babi mas'alolin kansu an musu babi babi wa dauru masailihi wa adillatihi wala tasha'aba babu yamini babin rantsuwa ya rarrabu wa kasaratu furu'ihi ko kuma rarrabuwan babin rantsuwa da yawan rassansa qala al-kharshi radiyallahu rahimahullahu wa huwa babu yambagil itina'u bihi ya kamata a kula shi da kyau likasarati wa ka'i'ihi saboda yawan aukuwansa mu'amala ce ta shafi wata wata sha'abat furu'uhu ko wata sha'abu furu'ihi ya yi sago eh me

durar eh, durar masail ba dauro ba ne duraru ne alaihi wasallam uhu wannan daga nan da ya ce auta a ya bin gaurin bu na uku daga wanda da biyu uku ike me yake da su a huwa halifu billahi au bi asma'ihi au ta'tariduhu min anwa'il aymani ta'taridu abun ya faɗo masa daga bangarorin da alati sadafa ta tare da ku mana yanayi ita sun sa ran tsaye akan kaza ko kuma akan kaza ko kuma akan kaza kaga arabu ya zo ta ran tsaye kaza ba a gaba ne ba to ne ta tare da ku mai na nawa'i aimani shi ne wanda lokacin ko yanayin ko wurin ya karo da wurin ko ya samu wurin na'am balada.